وعليها نحيا وعليها نموت وفي سبيله نجاهد وعليها نلقى الله فإن أستقى الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu godiya da yabo tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddara saduwar mu da ku a wannan yammaci na litinin wadda yake a ɗaya ga watan ramadan shekara na 1400 da arba'in daidai bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga makka zuwa madina da shi ne yammaci na shida ga watan biyar shekara na 2019 miladiya mun haɗu a wannan masallaci na masjidu sahaba a nan sabuwar unguwar jiyar cikin garin bauchi domin gabatar da tafsiri na wannan shekara kamar yadda muka saba muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu fassara daidai kuma mu yi aiki da daidai wa muna roƙon Allah maɗaukakin sarki yadda ya sa muka ga wannan wata lafiya bangiji ya ba mu ƙarin lafiya wajen aiwatar da ibadu a cikinta yalwata mana arzikinmu ya ba mu lafiya a jikunanmu da zaman lafiya a ƙasanmu baki ɗaya a wancan shekara mun tsaya ne a ƙarshen aya na ɗari da goma sha a cikin suratul ala imran wato sura na uku idan ka fara kidaya daga sama cikin suratul ala imran aya na ɗari wanda a yau za mu tashi aya na ɗari da goma sha uku a cikin wannan sura mai albarka laisu sawa na بالله من الشيطان الرجيم ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون الله مدعوك كين سركية ليسوا سواء wato su mutanen littafi da aka yi magana a kansu ba daidai suke ba ta fuskan sifofinsu ba daidai suke ba ta fuskan nau'ukansu ba daidai suke ba ta fuskan ayyukan da suke aikatawa laisu sawa min ahlil kitabi ummatun daga cikin mutanen littafi akwai wata jama'a bi ma'ana ta'ifatu yatluna ayatillah suna karanta ayoyin Allah ana allayl a wani yanki na dare wato suna karanta littafin Allah subhanahu wa ta'ala ana allaili wa hum yasjudun alhali suna sujada wa Allah subhanahu wa ta'ala al ibn kasirin Allah mishi rahama yake cewa an ruwaito daga Abdullahi ɗan Mas'udin Allah ya yarda da shi Ya ce annabi sallallahu alaihi wa sallama wata rana ya jinkirta sallan isha sai kuma ya fito sallan isha a masallaci sai ya samu mutane suna zaman jiransa sai ya ce amma innahu laisa min ahali hazihil adiyan ahdun ahdun zukuru Allah fi hazihisa ku sani duk cikin masu bautan Allah a bayan ƙasa babu waɗanda suke ambatan Allah a irin wannan lokaci to sai wannan aya ta sauka laisu sawa'a min ahlil kitabi ummatun har zuwa ƙarshe wasu daga cikin malamai malaman tafsiri da yawa daga cikinsu suka ce wannan aya asali ta sauka ne wato akan manyan malaman ahlul kitab musamman ma yahudu kama abdullahi bin salam kaman asad ibn ubaidin kaman sa'alabatu ibn shu'ba da wasunsu wato abinda ake nufi in mun lura ayoyin baya sun yi ta bayani ne akan mutanen littafi amma tana zargin mutanen littafi irin mugunyan ayyukansu irin ta'addancinsu Allah maɗaukakin sarki ya yi ta mana bayani a kansu to bayan ya gaya mana mummunan aikinsu la yadurrukum illa aza wa iya qatilukum yuwallukum al-adbara summa la yunsarun duribat alaihim az-zillatu masu kifo illa bihablin kaga duk ana ta magana ne akan ƙasƙanci da wulaƙanci da mutanen littafi suka shiga sakamakon abin da suke to amma saboda adalci na Allah da na alkur'ani tunda a cikinsa akwai mutanen kirki to sai Allah bai bar abin a rufe ba ya yi shiru sai ya ware wasu daga ciki sai ce laisu sawa ai abun nufi waɗannan da za mu ambata muku ba su zama daidai ba da wanda ambatansu ya gabata cikin mutanen littafi wato waɗancan maɓarnatan ba su daidai da waɗanda suka musulunta daga cikin su wanda su ne su abdullahi bin salam da makamantansu saboda ka laisu sawa'a yana nufin laisu kulluhum ala haddin sawa mutanen littafi duka an ka tara su ba wai a daidai suke tafiya ba bal minhumul mu'min wa humul mujrim akwai mutumin kirki akwai mutumin banza akwai mai imani akwai kuma kafiri min ahlil kitabi ummatun qa'ima anan malamai suke cewa da aka ce min ahlil kitab wato inda a ce ba a larabcin qur'ani bane to damiri da a zo da shi anan ba sai an faɗi suna ba ba da a zo da ismu zahir ba sai a zo da wato lamiri kawai domin da aka ce laisu sawa'a sai a ce minhum ta'ifatun daga cikinsu akwai wasu mutane akwai wasu jama'a amma sai aka ce min ahlil kitab wato sai aka kira sunansu a maimakon a faɗe wato ainihin lamirinsu me dalili wasu ka ce imali tolul fasl ko dai saboda an samu tsawon lokaci na ambatan mutanen littafi a baya an kira sunansu a baya da yawa amma an samu ayoyi da yawa ba ambaci sunan mutanen littafi ba sai za su yi aka ambace shi wasu kuma suka ce a'a min ahlil kitabi wato jimla ce musta'nifa sabuwar zance ne sabuwar zance ne sai yasa suka ce min ahlil kitab ummatun qa'ima umma anan mun ce ta'ifa wanda kuma mubtada ne wurin qa'imatun sifa ne idan an ce qa'ima akwai wata al'umma tana tsaye wani irin tsayuwa abin da ake nufi da alkiyam ana ana nufin as-sabatu wal istiqama wato al'umman tana da istiqama tana da tsayuwa ba ana nufin ta tashi ta tsaya ƙiƙau ba a tsaye haka wanda yake kishiyarsa zama a'a ana nufin tana tsaye akan tafarkin Allah tana tsaye wajen bin dokokin Allah subhanahu wataala min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillah wato a cikin yahudawa da nasara akwai waɗanda suke sun tsaya akan addinin Allah da kyau ba su girgiza a lokacin da annabi Musa ya zo da attaura sun rike attaura suna karanta shi yadda ya kamata kuma suna amfani da abubuwan da attaura ya gaya musu a lokacin da annabi Isa ya zo da linjila a cikin kiristoci akwai wanda suka karɓi littafin da kyau suka karanta shi kuma suke amfani da abin da littafin ya gaya musu kuma a zamanin annabi Muhammad ma sallallahu alaihi wasallam akwai yahudawa da kiristoci wanda suka karɓi wasiyyar littafinsu wanda ya ce su bi annabi muhammad kuma suka zo suka ci gaba da binsa to kaga kenan ashe a cikinsu akwai waɗansu mutane da suke da istikama akwai mutane waɗanda suke tsayayyu yatluna ayatilla suna karanta ayoyin Allah wanda a tilawa kamar yadda muka sani yana da ma'anoni an ce tilawa a tilawa a cikin alkur'ani yakan zo da ma'ana wato na ƙira'a kamar yadda Allah ce qul fa'tu bit tawrati fatluha in kuntum sadiqin ka ce da su ku zo da at-taura fatluha kaga na ai faqra'uha ku karanta ta in kun kasance ku masu gaskiya ne sannan tilawa yakan zo da ma'ana al-ittiba wato bi kenan kamar yadda Allah ce wash-shamsu wal-qamar ay wash wa duhaha wal-qamar idza talaha kaga tala a wurin ana nufin bin baya ne wato Allah ya rantse da rana idan ta yi haske walƙamar ya rantse da wata ya ce iza talaha in ta biyo bayan rana kaga kenan attilawa a wurin ana nufin al'ittiba wato bin baya kenan sannan yakan zo da kuma aiki wato za a iya ce ya tiluna ayatin la suna wato aiki da ayoyin Allah za a iya faɗan wannan domin Allah ya maɗaukin sarki ya ce alladina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi ai abin da ake nufi da shi a wurin allazina atainahumul kitab wanda aka ba su littafi ku haqqa tilawati ay amaluna bihi haqiqatul amal suna aiki da shi haqiqanin aiki da littafin to waɗannan su fa waɗanda sun kai imani da shi sannan tilawa yakan zo da ma'anar riwaya wato rawaito zance wattaba'u ma tatlu shayatinu ala mulki Sulaiman kaga wattaba'u ma tatlu at-tilawa a wurin ana nufin wato sun bi ruwayoyi ne kawai da aka kawo musu ake gaya musu game da labarin annabi Suleiman wato su Yahudawa an zo wasu daga cikin aljanu sun rika rawaito musu ƙarerayi cewa annabi Suleiman yana amfani ne da littafin tsafi sai ya sa yake control ɗin mutane yake control ɗin aljanu to waɗannan riwayoyi da suka rika samu sai sa su ma suka je suna neman a koya musu tsafi suka nemi wasu mutane a garin Babila wanda ake kiransu Haruta da Marut suka rika koya musu tsafi saboda sun burwayoyi waɗanda suke ba na gaskiya ba shine wattaba'u ma tatlu shayatin wato sun bi kawai ruwayoyin da shaidanu suka rika rawaito musu ne game da labarin annabi Sulaiman amma ma kafara Sulaiman walakinna shayatina kafaru sai dai shaidanu ne kawai suka kafirta sai kuma a tilawa yakan zo da ma'anar al'inzal inzal wato ana nufin saukarwa an gane ana nufin saukan abu kaman da Allah ya yi magana a akan natlu alaika min ba'i Musa wa fir'auna bil kaga natlu alaika ana nufi wa annabi sallallahu muna saukar maka labari wato muna saukar maka da ayoyi na alkur'ani wanda ke kunshe da labarin annabi Musa da kuma fir'auna wanda shine labari na gaskiya duk wani littafin tatsuniya da ka samu karkai amfani da shi dan ba gaskiya bane abin da yake na gaskiya shine abin da muka gaya maka a cikin alkur'ani saboda haka anan yatluna ayatin lahi suna karanta ayoyin Allah ana allail idan an ce annau bai ma'ana waqt ana nufin lokaci kenan wato galibi ana kiran annau'u ana nufin waqtu zuhurin nujum lokacin da taurari suke bayyana sai yasa ake kiran tauraro ma da annau kamar yadda annabi yake cewa a yusbihu min ibadi mu'minun bi wa kafirun Allah ya ce cikin bayi na wasu sukan wayi gari suna imani da ni wasu kuma su wayi gari suna kafirce mu man qala mutirna bi nau'i kaza wa kaza wanda duk yace an shayar da mu saboda tauraro kaza da kaza fa zalika kafirun bi mu'minun bil kawakib wannan ya kafirce mana amma ya imani da taurari wa amma man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi fa zalika mu'min bi kafirun bil kawakib wanda yace an shayar da mu ruwa ne saboda falalan Allah da kuma ganin damansa wanda ya yi imani da mu kuma ya kafirce wa taurari saboda haka ana allail annau ana nufin wato alwaktu waktun li zuhuri annujum wato ana nufin lokacin da taurari suke fitowa yatluna ayatin lahi ana allail suna karanta ayoyin Allah a wani yanki na dare wa hum yasjudun kuma alhalin suna sujjada to anan sai malamai suka ce mu sifofin da Allah ya ba mu waɗannan mutanen littafin irin su abdullahi bin salam wato sai da ya kura sifan kirki ma ya ambata su da shi ba wai ma a ce a cikin mutanen littafi akwai 'yan mutanen kirki ba a'a su mutanen kirki ne na tabbas sai sa ya ba su sifan ƙa'ima ya ce min ahli kitabi ummatun ya ce ƙa'imatun ana nufin wato suna da istiqama wato asabituna ala ta'atillahi wa amri wanda suke tabbatattu wajen yin da'a wa Allah da kuma bin umarnin Allah kaga sifa na ɗaya kenan sai sa a wajen li'irabin wannan wuri malamai suka ce ummatun muftada ne qa'imatun sifa ne yatluna ayatin lahi ana al-layl wannan ma sifa ne wa hum yasjudun wannan wawul hal ne wa hum yasjudun ay halati kaunihim sajidun wato kenan sifofin da suka dauka guda uku nan sune mafiya tsadan sifofi ta fuskan wato ibada mafificin zikiri shine wato karanta littafin da Allah ya saukar ba wani zikirin da ya fi alqur'ani duk wani zikirin da da a yi babu zikirin da ya kai alkur'ani saboda haka kur'ani zikiri ne kuma shine afdalu zikir kamar yadda ainihin malamai suka faɗa Allah madaukakin sarki ya ce wa hada zikirun mubarakun anzalnahu wannan alkur'anin zikiri ne mai albarka da muka saukar da shi sai sa sufiyanu al-thauri wato yake cewa samina anna qira'atul qur'an afdalu zikra iza umila bi mun ji labari cewa littafin alkur'ani shine mafificin zikiri matukar ana amfani da shi haka al'imamu imam cikin al yake cewa a'lamu anna tilawata quran hiya afdalul azkari wal matlubu al ta bit ya yace ni wato na sani cewa lalle karanta alkur'ani shine mafificin zikiri abinda ake nema kawai wajen karanta alkur'ani mutum ya rika tadabburi a wajen karatun alkur'ani saboda haka Sheikh sale al ne yake cewa to ka lura ka gani anan an sifanta su da karanta littafin al'kur'ani qurani Al-Qur'ani shine mafificin zikiri a wajen ibada kuma na gabbai sai aka siffanta su da sujada wanda duk abin da ka yi wa Allah a wajen amfani da ka ba wanda ya kai sujada ba abin da ya kai sujada domin shine aqrabu ma yakunu al-abdu li rabbihi inda zaka fi kusa da Allah kenan sai ya sa na daga cikin wuraren da ake amsa wa mutum addu'ansa shine in yana cikin sujada annabi sallallahu alaihi wasallam ce in kuna cikin sujada ku roƙi Allah fa ja ayyustajaba lakum wurin ya fi dacewa a amsa muku saboda kun yi ƙarshen ƙasƙantar da kanku duk wanda ka zo ka sa masa goshinka a ƙasa ai a babin girmamawa ka je kwaloluwa ba abin da zaka masa fi haka da sai aka siffanta su da waɗannan sifofi ga karanta alkur'ani ga kuma yawan sallah saboda haka wannan yana ishara zuwa ga cikakken adalci na littafin Allah shine alkur'ani sai yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana siffanta waɗansu zuriya ko wata gida gaba ɗaya da rashin mutunci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ɗabi'u guda biyu a cikin musulunci akwai kafirci a cikinsu daga ciki akwai at-ta'anu fil ansar wato suka cikin dangi mutum ya kalli wata dangi ya ce duk mutanen banza ne duk ya ce kai wanda kai duk mutanen banza ne dan dangin mutanen ka zagi wata dangi ko ka zagi wata kabila gaba daya wannan ba daidai bane Allah ma da yayi mutane ya san a cikinsu su akwai mutanen kirki ko mun lalace wasu ko mun tsayen su ko mun ta'addancin su sai an samu mutanen kirki a cikinsu to ba daidai bane ka hada jama'a duk ka zage su wani gida ko wani dangi ko kaza in mutum ya ma wani laifi shi wanda ya maka ka kare a kansa duk abin da za ka yi ka masa amma kar ka tara su duka ko ka tara dangin su duka wato ainihin ka zage su laisu sawa mutane ba su zam daidai ba min alil kitabi ummatun daga cikin mutanen littafi ko wasu jama'a qa'imatun wanda suna tabbaci akan addinin Allah suna tsaye a kansa yatluna ayatin lahi suna karanta ayoyin Allah ana al-layl a wani yanki na dare wa hum yasjuduna kuma suna sallah wa Allah subhanahu wa ta'ala na'am يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلون وما يفعلوا من خير فلن يكفروه نعم والله عليم Allah maɗaukakin sarki ya ci gaba da ba mu labari akan wasu sifofinsu bayan ya ce wa hum yasjudun sai ce yu'minuna billah wal yawmil akir kuma sun yi imani da Allah sun kuma yi imani da ranar ƙarshe wa ya'muruna bil ma'arufi suna umarni da kyakkyawa wa na alil munkari suna hani gabarin mummuna wa yusari'una fil khairat kuma suna gaugawa cikin ayyuka wanda yake na alheri wa ula'ika minas salihin Allah ce kai waɗannan suna cikin mutanen ƙwarai saboda sifofin da aka ambata game da su yayi ishara yayi nuni da cewa su mutanen kwarai ne saboda aka Allah madaukakin sarki ya ƙare ma ya kira su da wannan suna na cewa wato su mutanen kwarai ne waɗannan ahlul kitab su ne waɗanda aka ambace su a ƙarshen sura wa in min ahlul kitab lamay yu'minu billahi wa ma unzila ilaykum wa ma unzila ilayhim khashi'ina lillah Allah ya ce cikin mutanen littafi akwai waɗanda suke sun yi imani da Allah sun yi imani da abin da aka saukar muku na alkur'ani kuma sun yi imani da abin da aka saukar musu na attaura da linjila kuma suna kankan da kansu ga Allah to kaga waɗannan darajansu da martabansu zai fi wato mutumin da ya zam shi imaninsa ta ɓangare ma guda ɗaya ne saboda su imaninsu wato ya haɗa ɓangarori guda biyu sun yadda da abin da aka saukar musu sun yadda da abin da aka saukar ma wannan al'umma sai sa ba zai yi ka zama mai imani ba ka yadda da Kur'ani ba ka yadda da attaura ba ka yadda da Qur'ani ba ka yadda da linjila ba domin su masu attaura da su masu linjila su ma imani su ba ya tabbata sai sun yadda da mai sai sun yadda da alkur'ani to sai dai wanda aka yayi sa'a shi kuma na ta aiki da attaura na ta aiki da linjila sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo to sai kuma ya runguma alkur'ani sai kama aiki da shi wannan kalan lada biyu Allah zai bashi ga ladan yayi aiki da attaura ya yi aiki da linjila duk waɗannan littattafai ne na Allah wanda ya saukar da su dukkansu littattafai ne daga wurin Allah da aka saukar wanda ya aiki da wancan ya zo aiki da wannan zai samu kalan lada biyu amma ka sani duk lokacin da kake aiki da wani littafi sai aka kawo canjinsa to kaga ai wannan dole ya fita ko ba haka bane ba yadda da a ce an canja littafi kuma wani yana nan amma ana wasan kwallo ne aka ce za a yi substitute wani zai fita eh wani ya shiga to wancan ya ce zai ci gaba da zama an yi canji kenan kaga canji ai bai tabbatu ba saboda haka an canja dole wani ya fita kafin wani ya shiga to haka ne idan har an yi canji na littafi an kawo linjila bayan attaura to dole a bar aiki da me da attaura a koma linjila idan aka zo da alkur'ani to dole linjila ma ya tashi a dawo mai a dawo alkur'ani so haka ba wayancan sai dai ka yadda da su ka yi imani da su ka yadda da attaura ka yadda da linjila dukkan imani da su amma kuma ba za ka je yanzu ka ɗauko a taura ka je gaban malami ka ce Allah ga ta malam ni yau na zo a karanta min a taura ne ko na zo a karanta min zabura ne sai a ce a ai qur'ani ya ishe ka zabura ka hede naka da ka koma zamanin annabi dawuda in kuma ba za ka iya komawa ba to nan kana zamanin annabi muhammad ne sallallahu alaihi wasallam sai ka yi riko da abin da ya zo da shi Allah madaukakin sarki ya ce ma yaf'alu min khairin falai yakfaru dukkan abin da mutane suka aikata na alheri wallahi ba za a tozarta shi falai yukfaru ay falai yudayya inda Allah ba zai zama tozartacce ba a wajen Allah bal yujzihi bihi Allah zai musu sakamako da shi faral jaza mafi kyawun sakamako matukan mutane suke da suna da imani to matukar suna da imanin da suka aikata aiki na alheri to Allah ba zai tozarta aikin alheri ba wallahu alimun bil muttaqin Allah madaukakin sarki masani ne game da masu takawa ai la yakfa alaihi amalu amilin aikin wani mai aiki baya koya a gare shi kuma ba zai tozarta aikin wanda ya aikata aiki kyakkyawa to nan Allah madaukakin sarki yana gaya mana na daga cikin sifan muminai na kwarai akwai umarni da kyakkyawa akwai hani ga barin mummuna wanda wannan sifa ne babba wanda shine ake kiransa wato hisba a larabci wato ana abin da ake kira da hisba shine mutanen da suke hukuma ta ɗauke su ko kuma su suka sa kansu suna ƙoƙarin gyara cikin al'umma imma da bakinsu imma da hannayensu ko dai ya zama suna yin gyara ne ta hanyar wa'azi faɗakarwa ko kuma suna yin gyara ne ta hanyar ɗaukan wato mataki na cewa ga waɗansu yara ko wasu mutane sun fitini jama'a sun zamo 'yan ta'adda a cikin mutane suna ta'addanci ta fuskoki daban-daban ko suna zaman shaye-shaye ko suna zaman lalata ko suna yin waɗansu abubuwa na sace-sace ko suna tsara mutane suna kwace musu dukiyoyinsu ko suna yin ta'addanci a kan mutane sai wasu mutane suka sa kansu suka ce mu da mu ba da kariya ma mutanen wannan gari ko mutanen wannan unguwa wannan sun zama 'yan hisba sun zama 'yan al'amur bil ma'rufi wan nahyi anil munkar to idan suka zama 'yan al'amur bil ma'ruf to ya kamata su zo kuma a musu bayanin umarni da kyakkyawa da hani ga barin mummuna dokokinsa da sharuɗansa a shari'ar musulunci ba wai ana nufin an ce ka mai umarni ba ne an sa ka shi kenan kawai daga ka samu mutum da dalili babu dalili sai ka ci gaba da dukansa ko dukan ma anyhow ba yadda ya samu ka kirɓi wani a kayi ka fasa masa kayi wani daga nan ya zama ajalinsa ya wuce ya mutu ko wani kaza ka karya wani duk waɗannan dokoki ne da ya kamata duk abin da kaga shari'ar musulunci ya zo da shi ya ce a yi to ana yin sa ne gwargwadon yana da iyaka sannan kuma akan dalili na shari'a domin rashin bin dalilai na shari'a shi yake sa mutane suke shan wahala a cikin rayuwarsu inda mutane da su tsaya su bi dokokin da Allah ya tsara musu a dukkan bangarorin rayuwa wallahi tallahi da sun huta a duk bangarorin rayuwa duk inda zaka shiga da fita inda da ka tsaya kyam ka bi abin da Allah maɗaukakin sarki ya ce a yi to ko shakka babu ba ni da kokonto wallahi za ka samu hutu a yanayin yadda kake gudanar da gidanka kana bin dokokin Allah yadda kake gudanar da ibadanka kana bin dokokin Allah yadda kake yin kasuwanka kana bin dokokin Allah yadda kake sana'anka kana bin dokokin Allah to dan me yasa zaka sha wuya idan ka bi abin da Allah ya ce to shi kuma Allah abu ne mai sauki kuma ya sauwake maka domin duk abin da kake bukata a duniyar nan shi Allah bai da bukatansa kai ne gwargwadon ɗa'anka da bunsa za a baka dama an ajiye ne dan kai sai kai kuma ka zo ta hanyar da ka fito kana sana'a kana cutar mutane mutum ya zo ya baka kuɗi dan ka canja masa abu a mashin ko a motarsa ko a kazansa sai ka je ka nemo tsoho ka sa fetur ka wawwanke shi ka goggoge shi sai ka sa masa sai kuma ka karɓi kuɗin sai ka sa aljihunka to ya kake so Allah ma albarka a wannan aikin. anan nan za ka ci gaba da zama ka ci gaba da tabbatuwa ba ka iya kullum aka ganka kamar ɓeran masallaci kasan shi ne ba ya samun komai tun da ɓeran shi masallaci ba a kawo komai ba abinci duk ɓeran da ya bata ya zauna a masallaci da ya zauna ba shi ba cin abinci dole sai fita nemi wani wuri to haka ne to duk sana'an da kake yi in har baka tsaya ka kyautata shi ba ka yi bi dokokin Allah a kansa to ko shakka babu ba za ka samu taimakon Allah a kansa saboda haka wajibi ne mu mutunta shari'ar musulunci mu mutunta wannan addinin mu rika ganin girman Allah a matsayin wanda ya halicce mu ya tsara mana yadda za mu rayu rayuwa mai daɗi in mun bi idan muka ƙibi to mu da wahala wato ɗoɗar mun rinka sha kenan babu ji ba gani babu kuma komawa da baya saboda Allah maɗaukakin sarki ba ya tsoron kowa daga cikin mu ba zai baka jin daɗi da walwala dan kawai yana jin shakkan ka ba a'a sai ka bi abin da kake so inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah ba ya canja ni'iman da ya ma mutane sai in su suka canja daga yin da'a suka koma aikin banza saboda haka wajibi ne mu sani cewa bil hisbati kunna khairu umma wato ta hanyar ainihin umarni da kyakkyawa da hani ga barin mummuna ne zamu zama fi alherin al'umma sai sa Allah ce kuntum khaira ummatin ukhrijat lin nas الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ويسارعون وتؤمنون بالله وتؤمنون بالله واليوم الآخر Allah maɗaukakin sarki ya ce kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ku ne fiyayyun al'umma khaira ummatin in ma ka ce wato khiyar in ma ka ce udul kamar yadda Allah ya ce kazalika ja'alnakum ummatan wasata wasatan suka ce imma udulan wa imma khiyaran wato ko dai ana nufin ku ne zababbu ko kuma ku ne mafiya adalci duk al'umman da aka yi a duniya ba samu masu adalcin al'umma annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wasallam sai yasa ayan ta ce ku ne shaidu saboda ba a daukar shaida sai adil wa ashhidu zawai adlin minkum inda ku sa shaida ku nemo suwa adilai daga cikinku sai sa da aka ce wa kazalika ja'alnakum ummatan wasatan sai aka ce litakunu a 'alan nas dan ku zama shaidu dan ba a dauko shaida sai mai adalci ba za a dauko wanda yake azzalimi a ce shine shaida ba domin shi zai zai karbi wani abu ya faɗi ƙarya to sai a nemo sai adali to da Allah ya ce wa kazalika ja'alnakum ummatan wasata ana nufin udulan adilai ko ana nufin khiyaran wato zababbu kamar yadda aka ce kuntum khayra ummatin akhrijat lin nas ku ne zababbun al'umma da aka taɓa fitarwa cikin mutane me dalili an zo da ta'alili shine na bil ma'ruf watan hauna 'anil munkar dan kuna umarni da kyakkyawa kuna hana mummuna wato wa nuna billah kuma kun yi imani da Allah walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minun wa aktharuhumul fasiqun Allah ce da mutanen littafi za su yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ya fi musu alheri amma daga cikinsu akwai muminai kaga a can ma Allah bai kyale ba ya ce amma da yawa daga cikinsu 'yan tawaye ne suna tawaye wa Allah ba sa bin Allah subhanahu wa ta'ala ma ya fa'alu min khairin balai ya kufaru duk abin da mutane suka aikata na alheri ba a tozarta shi za su samu ladansa cikakke wallahu alimun bil muttaqin Allah masani ne game da wanda suke masu takawa wanda suke bin dokokinsu saboda haka zai musu sakamako irin wanda ya dace da su innal na kafaru الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون الله مدوكتين سركيتي إن الذين كفروا للي ودن سنك كافرتا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا كسني da dukiyoyinsu da 'ya'yansu ba za su wadatar da su komai ba waɗanda suka zama kafirai da dukiyoyinsu da 'ya'yansu ba za su wadatar da su komai ba wa ula'ika ashabun nar kuma waɗannan su ne 'yan wuta hun fiya khalidun kuma a cikinta da su da wani me yasa Allah ya faɗi wannan magana Allah madaukakin sarki ya faɗi wannan magana ne wa kafirai domin waɗannan abubuwa guda biyu kafirai suna ganin su a matsayin wata kariya gare su a nan gidan duniya suna ganin in suna da 'ya'ya za su kare musu mutuncinsu waɗannan yara ba za su bari a zage su ba ba za su bari a ci mutuncinsu ba ba za su bari a kawo musu farmaki ba za su tsaya ba ji ba gani sai sun kare iyayensu idan suna da dukiya suna ganin duk wata doka za su iya keta ta kuma dukiyansu zai sa a tsare su zai sa a kare su zai sa ba za a ci mutuncinsu ba ko ba za a yi wani to sai suna ɗaukan cewa hakan zai ci gaba da gudana har a je kiyama in an je kiyama ma da za a zo mala'iku su tsare su sai su ba su cin hanci in mala'ika tsere eh, sai yana sai dan samu mala'ika wani abu aljihu su aka suke gani ina ba za kun shi shine sai Allah ya ce a'a bari ku ji kiyama ba fa duniya bane ita kiyama lan tugniya anhum amwaluhum wala auladuhum min Allah <laughs> shay'a game da Allah kan wallahi da dukiyarka da ƴaƴanka ba da su iya wadatar da kai komai ba babu abin da za su iya wadatar maka da shi saboda haka in dai har ka tafi kana kafiri to ka shiga matsala innal kafaru Alkufur wato kashi biyu ne akwai Alkufur almukhrij al min almilla milla akwai kafirci da yake fitar da mutum daga musulunci kwata-kwata to irin waɗannan kafirai su ne ake faɗa ana nufin cewa da yaran da suka haifa da dukiyar da suka samu a nan gidan duniya ko sun je kiyama ba abin da zai musu domin mutum ya je kiyama yana kafirci to zai yi burin ma ina da a ce duk abin da ya mallaka ya bayar a ce shi a kai shi aljanna zai yadda kai ba ma haka ba zai yi burin ya bada da 'ya'yansa duka kai zai yi burin ya ba da matansa duka kai sai ya zo ya yi buri na babban mahaukaci ya ce ya Allah ni duk aka yi mutanen duniya wuta ni a kai da aljanna zai yiwu su sauran mutane shi ya haife su shi ya kawo su duniya to haka ne lau yaftadi min azabi yawmil qiyamati ma tuqbila min zai so ya fanshi kansa da duk abin da ya samu a duniya amma wallahi ba zai taɓa yiwuwa ba ba za a karɓa ba saboda an nemi abu mafi kashi a duniya ya gagarai saboda ka waɗannan kayan materials da ya gansu a lahira su ba komai ba ne ba su kuma da tasiri wajen makomanka sai in ka yi amfani da su a duniya sai ka bayar ta nan ka bayar ta nan ka taimaki bayan Allah ka taimaki addinin Allah to nan ne fa za ka samu taimako a ranar gobe kiyama in tansurullaha yansurukum wa yuthabbit aqdamakum in kuka taimaki addinin Allah sai Allah ya taimake ku kuma ya tabbatar da dugadugan ku an je kabari sai a tada kai a maka tambayoyi uku masu kyau duka amsa su kaman kiftawa da bismillah ana ce man rabbuka zai ka ce Allah man nabiyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ma dinuka diniyal islam shikenan ka gama amsa amma wannan tambaya da ka ganshi in ka je kiyama baka da komai ka je kabari baka da komai wallahi ba za ka iya amsa ba in an ce waye ubangijin yi ka kama ihu kana ha ha ha ha mala'ika ya kirba maka wani guduma sai ka nitse ƙasa ta sake dawo maka da shi to kaga wannan yana gwada cewa mutum ya yi guzuri sai sa da Allah ya ce wa tazawwadu kaga aikin haji ne fa ce wa tazawwadu wanda kun san guzuri babban abu ne da Allah ya ce lillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilayhi sabila al istita'an nan me ake nufin sai ka samu dama malamai suka ce azzaduwar rahila mutum ya samu guziri ya samu abin hawa to amma a aikin haji ne Allah na magana sai ce wa tazawwadu yace kowa yayi guziri sai ce fa inna khairaz zad at-taqwa yace amma hon mafi alherin guziri shine na tsoron Allah eh wallahi duk kudin da ka diba ka tafi da shi aikin haji wallahi in baka tsoron Allah aikin banza ne da ka je ka saci na wani ko kuma kudin wani ya fadi ka dauka ka sa aljihunka shi kuma shi kuma ba a tsintuwa a wurin illa limun shi sai in da ka nemi mai shi duk kudin da ka gani ko miliyan 100 ne in ka san ba za ka yi cigiya wato karfa ka dauka in kuma ka dauka to ka dauki rakai haka za ka yi ta yawo kwararo ka ce jama'a wani kudi ya faɗi ka yi da hausa ka yi da larabci ka yi da turanci kai da wannan kudin sai ran da ka samu mai shi dolan ka ne kuma tunda ka dauka haka ne da kai tai gwamma ma kar ka dauka ka nemo askar ka ce masa ga wani kudi shi in ya dauka ya san nayi tunda akwai wurin cigiya kai ko da baka sani ba to mutum za ka je da kuɗinka amma kuma ka ga mutum ya je na da dukiyarsa amma ya yi cuta ya samu fulani yan uwanmu a can sai so ce bari ya je musu canji zai saka su a layi ya ce ku jira ni a can shikenan su kuma su zauna kawai suna ta jira in ya je canjo su yan kwaya goma kawai haka shikenan sai ce to ga wa'annan ku ta kashewa yan wasu riyalai kawai ya samu riyal goma goma ya samu goma ya haɗa musu ya tafi da gaba ɗayan kuɗin sai ba su wannan su kuma zai su rinka ganin kawai ayi ga kuɗi da tarin yawa ba su san cewa wannan kuɗin a abincinsu na kwana biyar ma ya kuɗin ya kare sai an ce ina kuɗin ku sai su ce ga su na yanzu wani ya canzo mana sai ka duba sai ga ba kuɗin kirki ba ne abin da ya ba su wannan ba zai iya musu komai ba to yanzu wannan yana tsoron Allah mutum ya bar ƙasansa ya tafi wani wuri ka kwace masa guzuri to shi an ce nasa ma yayi yi bara ma saboda tsaban shi abin tausayi domin shine ibnu sabil yana cikin wanda aka ce a ba su zakka ma saboda shi duk wanda yake tafiya guzurinsa ya kare to ba karamin abin tausayi ba ne to kuma sai mutum ya bar ƙasansa ya tafi wani wuri kai kuma ka je ka cuce shi to sai sa Allah ya ce wa tazawwal ke ku nemi guzuri na tafiya aikin hajji amma fa inna khairaz zadi at-taqwa wallahi mafi alherin guzuri shi da na tsoron Allah in ba ku tsoron Allah duk abin da kuka tanada aikin banza ne saboda haka lan tuguni ankum amwaluhum wala auladuhum min Allah shay'a dukiyarsu da 'ya'yansu wallahi ba za su wadatar da su komai ba to nan sai ka ce to yanzu ya ubangiji ana nufin su kafirai ne kawai da dukiyansu da 'ya'yansu ba za su wadatar da su komai ba kenan su muminai dai wadatar da su sai a ce maka a'a su muminai zai wadatar da su idan sun tsaya a kansu idan mumini ya tsaya a kan 'ya'yansa suka zama mutanen kirki za su taimake shi idan ya amfani da dukiyarsa ta hanyar Allah zai taimake shi tabbas saboda ma dama mumini yi amfani da dukiyarsa yadda ya kamata to ko shakka babu wannan dukiyar zai zama sanadiyar hanyar shigansa aljanna haka ɗansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ainihin wato cikin hadisi da yake cewa zama tabni adama in qata amaluhu lamin salas sadakatun jariya aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu kaga a cikin nan ya ambaci abubuwa guda biyu wanda dukiya ne da yaya in mutum ya mutu ba za a sake rubuta mishi wani aiki ba yace sai dai sadaka da ya yi mai gudana kaga amfani da dukiyansa ne ya gina masallaci ya gina makaranta ya tona bohul yi kaza duk lokacin da aka yi amfani da shi shi kuma ladan na na a cikin kabari na kwance ladan yana zuwa masa ko ya bar ɗana kirki wanda in yayi sallah dai daga hannu ya ce ya ubangiji ka ji kayin babana ya saka yaron na ya je haddace littafin Allah na alkur'ani to in an je kiyama yana tashi zai ga an sa masa kambin sarauta sai ce Allah ni kuma me nayi ni a duniyar ma sallan ba sosai nake yi ba ba ni fitowa akan lokaci sai ce a ai danka ne haddace Qur'ani wannan ana so a fara baka naka tsaraban ne kafin ɗan ya fito to kaga kenan yanzu mutumin ya samu darajar saboda wa saboda ɗansa saboda ka ashe 'ya'yan musulmi abinda ake so kawai su kuma nasu latul hikum ne amwalukum wala auladukum an zikirillah kakku bari 'ya'yan da dukiyoyin su kuma su shagaltar da ku su hana ku ambatan Allah saboda haka su ku mayar da su hanyar ambatan Allah ku yi amfani da dukiyarku wajen ambatan Allah ku yi amfani da 'ya'yanku wajen su rika tunatar da ku Allah kasa yaranka a makaranta hadda haddan alkur'ani kullum ka shigo gida ka ji shi yana tilawa ai ka ka samu mai tunatar da kai ambatan Allah saboda haka ana so ku ku yi amfani da 'ya'yanku da dukiyar da Allah madaukakin sarki ya ba ku ulaika ashabun nar waɗannan su 'yan 'yan wutan fiya khalidun kuma a cikinsa za su wama aya ta ƙarshe masalu ma yunfiquna fi hadhihi alhayati ad-dunya kamathali rihin fiha sirrun asabat asabat harfa qaumin zalamu anfusahum fa ahlakat وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون kafin fassara wannan aya a wancan gaba na ambaci cewa kafirci ya kasu kashe biyu akwai kafirci babba wanda yake fitar da mutum a musulunci akwai kuma karami wanda baya fitar da mutum a musulunci ah, yana daga cikin wato kafirci karami wanda baya fitar da mutum a musulunci annabi ya faɗa cikin hadisi cewa sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun kaga annabi ya kira yaki tsakanin musulmi a matsayin kafirci amma ba ana nufin kafirci ne da zai fidda mutum a cikin musulunci ko da mutane musulmai sun yi fada a tsakanin su ko da ya kai ga wani ya kashe wani a cikin su ba a kiran wanda ya kisan da suna kafiri yayi kafirci amma alkufur duna kufr kafircin da bai kai kafirci ba wani Allah ya ce wa in ta'ifatan min al-mummini al-mu'minin iktatalu fa aslihu bainahuma fa in bagat ihdahuma ala al-ukhra fa qatilu allati tabghi tafiya حتى تفيء in أمر الله فإن فات فأسله بينهما بالعدل وأقسطه إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون الله مدوكين سركية ni طائفتان من na اقتتلوا idan aka samu wasu bangarori guda biyu na muminai suka yi yaki tsakaninsu kaga gashi sun yi yaki amma Allah bai cire musu sunan imani ba wannan ya gwada cewa har yanzu su muminai ne saboda haka dai ala ayyati halin idan an yi magana a irin wannan kafircin ana nufin babban kafirci wato kafirai wanda kafircin ya fitar da su a cikin musulunci Allah ya ce masalu ma yunfiquna fi hadhihi alhayati dunya misalin abinda mutane suke ciyarwa wato a wannan gida na duniya suna ciyarwa dan su raya duniya wato dukiyar da mutane suke ciyarwa dan raya duniya kamar salire wala kamar misalin iska ne fiha sirrun wanda a cikinsa akwai sanyi mai tsanani asabat harsa qaumin wanda ta je ta samu shukan waɗansu mutane ta samu gonan wani waɗansu mutane ga iska kuma amma mai sanyi da ta je ta samu shukan gaba ɗaya ai kona shi za idan aka samu iska mai sanyi zai kona gona ne kawai asabat harsa qaumin zalamu anfusahum wato ta je ta samu gonan mutanen da suka zalunci kawukansu fa ahlakatu Allah ce sai ta halakar da shi wa ma zalamahumullah Allah kan bai zalunce su ba walakin anfusahum yazlimun sai dai su ne suka zalunci kawukansu to anan Allah madaukakin sarki ya ba mu wani abin da malamai suke kiransa tashbihu tamsili idan an ce tashbihu tamsili malaman balaga suna cewa wato ana nufin mutum ya zo da tashbihi wanda yake sura ne muntazi'a min muta'addid wato ka zo da sura ka ɗauko hoton wani zance ka kamanta shi da wani zance yanzu an ɗauko mana hoto ne na iska wanda ke ɗauke da sanyi wanda ya zo ya samu wani gona ga gonan ga baki ɗaya ga shuke-shuken cikinsa sannan kuma wato ya hallakar da wannan gonan to me yasa aka bamu irin wannan misali domin in kun lura Allah maɗaukakin sarki yana cewa tilkal amsalu nadribuha linnas wama yaqiluha lal'amilun alimun wato in wa'annan misalan muna buga su mutane ba masu hankalta sai wanda suke da sani masana in ba ka da sani sai ka ga kamar ko an baka wani shaci faɗi ne ka rasa ma me amfanin wannan misali kawai an ce to misalin wanda suke ba da dukiyansu don raya duniya kamar misalin iska ne wato ainihin da ya zo mai sanyi ya samu wani gona wanda yake cike da yabanya sai ya halakar da shi to Allah bai zalunce su ba su suka zalunci kansu eh Allah ya bamu wani magana a baya ya ce nan na kafaru lan tuguni anhum amwaluhum wala auladuhum min Allah shi to nan ina ne waje shaba wajhu shi shine su kafire Allah ya ba su dama daman ne ba su ya ba su dukiya ya ba su ƴaƴa ga waɗannan dukiyan ga waɗannan yayan amma kuma fa za su tafi a banza dan ba za su musu amfani ba in sun tafi ƙiyama. ko sun je cikin kabari yaran suna ji suna gani haka su dauki gawan baban su sashi a cikin me a cikin rami da mala'iku za su zo masa hukunci yaran za su iya kawo masa dauki ba zai yi ba da mala'iku za su kawo zo zo masa hukunci wannan kuɗin da ya tara zai masa amfani ba zai yi ba to haka ne mai gona da yayi gonan gashi ta yi yabanya amma idan ta yi karo da wannan iska mai sanyin za ta yi amfani ma mai gonan ba za ta yi mishi amfani saboda haka Allah maɗaukakin sarki ya yi nuni zuwa ga cewa ga kafirai nan sun samu dukiya sun samu dama amma fa dukiyan ya zama na banza dan yi daidai da fadinsa sa innal ladina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiquna ينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين, والذين كفروا إلى جهنم يحشرون الله يقول إن الذين ينفقون أموالهم أين الذين كفروا للو أن سنك كافرتا ينفقون أموالهم سنة تشد دوكي وينسوا ليسدوا عن سبيل الله dan su tsara mutane daga hanyar Allah Allah ce fa sayun fiquna da sannu za su ciyar da ita summa matakunu alaihim hasara nan abin ya zama hasara a gare su sun mayu glabun daga ƙarshe kuma a yi rinjaye a kansu wallazi na kafaru ila jahannama yusharun waɗanda sun ka kafirta zuwa ga wutar jahannama za a ta da su yanzu yau kafiran duniya za ga suna ta kashe kuɗi da dukiyoyi da sauransu su so suke su mutane da musulunci kuma sai suna ta kashewa kuma ana musulunta a ƙasansu kuma an fi ko'ina musulunta a ƙasansu sama da ko'ina to kaga wannan suna ta kashe kuɗinsu ne kuma ana rinjaye a kansu a duniya sannan kuma an je kiyama ila jahannama yusharuna sai a tare su zuwa wutan jahannama akwai asaran da ya wuce wannan babu wannan hasaran da ya wuce saboda haka lallai ne mu sani cewa babu wani gata da Allah zai maka wallahi kaman yayi ka musulmi kuma babu wani abin da zaka yi a duniyar nan da zaka ka samu alherinsa da jin sa kamar ka rike wannan addinin ka na musulunci ka yi alfahari da shi ka tsaya ka bauta wa Allah maɗaukakin sarki ka bauta wa Allah ka ba Allah shine duk riban da za ka samu idan kai haka Allah zai maka gudumawa a duniya ya taimake ka kuma ka je kiyama ka samu rabo mafi girma idan ka ki ka watsar da addini kana ganin addini local abu ne kana ganin an bar yayinsa yanzu yayin da ake yi yayi ne na fita ma a cikin addini zaka ka yi nadama a duniyan ba za ka samu taimakon Allah ba sannan kuma a kiyama za ka kare ka koma ka shiga wutan jahannama Allah ya kiyaye za mu tsaya a nan abinda muka faɗa na daidai Allah shi ma muladansa abinda muka yi shi bisa kuskure ubangiji ya fi mana Allah ya sa mu tarayya cikin lada wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh